الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا ashadu an na muhammadu na abubu wara tolo na ọmọ kasale wasale wa bari ala hada na biyu kare wa ala alihi da sahabi yi a jima'i ya kwa musulmi unguwan nasara a wannan babban matsalacin juma'a na sunna shugabanninmu na haifebol mahalarta wannan taro daga kwantabora kwantabora local government niger state nigeria ɗan uwa masu iya sauraronmu daga manara tv jibuit nigeria da rediyon tarayyar nigeria kaduna da landmark fm daga kwantabora ah, sauran media jirma social media da radio koro ni rubuta mata da mata muna gaisuwa ta islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne ishirin da uku ga watan ramadan hijira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da biyar ga watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da daya kafin mu ci gaba da wannan darasi muna roƙon malamanmu na ƙungiya wa'anda suke tasiri a cikin wannan babban gari mai albarka mai tarihi wanda kura da kuma mukanmu a kan cewa muna kira da jama'ar wannan gari manya da ƙanana don Allah ga jarabawa ta kama mutanen ƙauyuka na kusan kwanta kura ta gini na akwai daga cikin garuruwan akwai shadadi sauran da yawa sun yi gudun hijira an kashe musu mutane da yawa sun sama da talatin suna shan hannun barayin maza da mata don haka kun samu bakunci na talakawa bayan Allah wa'anda in ban da wannan dalili suna da gonannakin su na noma suna da gidaddami suna da abinci gwargwado yanzu lalura ta sa sun koma zero sun dawo cikin garin ku matsayin gudun hijira muna roƙonku don Allah da ku taimaka musu da wannan bakunci na lalura ta hanyar da Allah ya tsawo muku ko ta hanyar ba su wurin zama ko ta hanyar ba su tura ko abinci ko kuma ya mutu ga duk abin da ya tsawaka har zuwa lokacin da Allah ya ta zaman lafiya garuruwan sun ka koma gida Allah ya saka muku da alkhairi na biyu muna addu'a da jinjinawa kuma da godiya ga alhaji honorable abdulmalik commissioner honorable commissioner nan kwantagora a ah, sunan baban shi mai daji komi sarkin daji ni ko mahaifina mai daji waye mai gida? a ko son zuciya wai sarkin daji wai shi ne babban gaskiya bayanin da shugaban malamai mun mun yi murna kuma mun gode sun mana mishi addu'a a yi mishi albarka Allah kuma ya taka mishi da alkhairi ya ba kowayen marayu mata da suke kula da waɗannan marayu su kuma za a raba musu buhu ɗari kuma ya bayar buhu ɗari na menene na shinkafa sannan da buhu hamsin na gero hatsi sannan da buhu goma na shuga Allahu Akbar Allah ke yi mashi albarka na daɗe ina jin labarin cewa wannan kwamishina yana ayyukan alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya biya shi muna aya ta nawa ne aya ta goma sha tara in mun gama darasi malam bello shugaban malamai da zoye bayani matakin da suka ɗauka na raba wannan abinci muna son duk wanda ya ba da gudunmuwa ko ta kuɗi ko ta abinci ayyace mana matakai da ƙungiyar ta ɗauka domin iya littafan nan ga waɗanda ya dace da su. Na. Wallahu ya alamu ma tusiruna wa ma yu'limun. Idan ba kuma ta ba da rissa manajiya ko da rissa manajiya subhanahu wa ta'ala ya karanto ni imomi daban-daban. Alhamdulillah. Muna mishi godiya godiya kuma mai tsada mai girma da jinjinawa ga subhanahu wa ta'ala kuma daga ciki ya yi bayani a kan waɗanda suke kauce ma ka muna roƙon shi kada ya jarrabe mu da shiga cikin 'yan tawaye shi Allah ka shirya da mu ka shirya da imanin mu to cikin sauran da yake cewa wallahu ya alam Allah yana sanada ma tusiruna ko kuma ma yusirun biliya wa qur'a bita abinda suke asirtawa wa ma yu'linun da abinda suke bayyana ko kuma zamirin ya shaɗe mu gaba ɗaya ma tusirun duk abinda za ku yi asirta da shi Allah ya sani wa ma tu'linun da abin da kuke bayyanawa ko ya zama alkhairi ko ya zama sharri ne da ilimin Allah da ai Allah ka shiri da alkhairi والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون wa'anda suke kiran wani Allah ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ya ce a ɗauku asali a fayyace mishi hujja ta zaman sajin bauta la yakhluquna shay'an wa hum kulaku. ko ni ba su halitta ba asali ma halitta su aka yi kuma a mai su abin bauta har da zul wannan zalunci ne babba mutum bai halitta ba ma bai ba halitta shi aka yi a'a kuma a dawo a ba shi hukuncin ila wannan jahilci ya yi girma yawa kuma da zalunci sai ce أموات غير أحيان kada ku manta fa amwatun ghayru ahaya ko ghayra ahaya ghayru ahaya matattu ne matat musamman ha suna part of non-living things ba su iya dagawa inda ta aje ba su da majini to har ma masu jini ko suna da rai yau gobe mutu matattu za su zama matattu ne Bai a haya ba rayayyu ba balle su amfane ku akwai han akwai rashin hankali kenan da za ka bautan matacce wanda bai da rai bai jinka bai ganinka bai iya yi makan shi komi balle kai ko su kula shi ta fare a jikin shi al'aurar shi na waje sai iya gyara auren shi ya rufe jikin sai iyawa ya zama gawa to ina hujja ta? wala ma yash'uruna ayyana yub'athun wala abin mamaki ma yash'uruna ayyana yub'athun ba su san maran da za a yi tashin duniya ba balle su taimake su ku gyara halin ku ko ku yi shiri ko ku yi tanadi ko ku samu gudure tsoron da ma duniya za ta tashi ba su sani ba ko mala'iku na ma ba sani ba balle su subhanahu ko ta'ala na ilahukum ilahun wahid a'a ilahukum ilahun wahid ya ku masu hankali abin bautan ku abin bauta guda ɗaya ne tak ko la shirika kuma bisa tantanta kwana biyu ko uku a cikin wannan sura tana karanta mana tauhidin rububiyya tauhidi na kaɗai ta Allah bi af'alihi da ayyukansa saboda haka ilahukum ilahun wahid abin bautan ku bisa dacewa ba ƙarya ba in kaga biyu abin bauta na biyu to ƙarya ce abin bauta na uku wallahi ƙarya ce amma bauta ta gaskiya kuwa ilahun wahid shi ne abin bauta ɗaya-ɗaya guda ɗaya ta wallah والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين لا يؤمنون بالآخرة wayanda ba su gaggata tashin alkiya ba wayanda ba su yadda da akwai tsayuwa gaban Allah ba ba su yadda ba eh uluhum munkiratun zukatan su na cikin jahilci ba ma a kira su jahilai ba zukatan suna cikin jahilci suna cikin jahiliya zuciya ma jahila ce ce wai baka yi da tashin duniya baka yi da ana yi ba lalle ku shakka kai mugun jahili zuciyar ka jahila ce kira wato asali ne abin kyama wanda galiban kana kyamatar wani abu ne in ka jahilce shi baka da ilimi a kai takbirun kuma zukatansu da su kansu suna ɗauke da girman kai domin girman kai Allah ya amfani da shi a wannan aya saboda shi ne sako na farko da aka fara wa Allah a duniya girman kai wanda Iblis ya fara yi wato ana bayyana halayya shi take ba koye ba inda mutum na da girman kai to sifan girman kai ta bayyanan na yaki ba koye take ba ba ta yi misali ba na uku ko na hudu mutakabbiranci ba a tuba inda ko mutum yake ba a hadisi za ka kawo bayan za ka karanta shi ai mai girman halola farko ɗan shi ya fi kowa hasada hasada indirectly don mi Allah ya ma wani matsayi kada na yi shi komai amma ya don haka tun da kullum yana ganin ba wanda ya ba shi ni'imar shi ne bai daidai ba wallah bihanallah bihanallah wata'ala na uku bid'a adan bid'a ya bari shi mai addini yana kallon kan shi mai ibada yana zai tuba kuma yana ga lada akwai kuma shi yana ga addini yake yi yasa da wahala dan bid'a hasali ma zai yake ka daga ka hana bai da hankali kane dalili domin addini na kwarai yana buƙatar dalili daga Allah yana da daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana buƙatar dalili daga sahabbai tabi'an dai addini kan fakani ya san ba ke dake da bane san ba ta ta bane ba wasan kwallo bane addini Adil, hujjatuhu zahidatun inda rabbihim hujjojinsu ba ta tsoron gidansu na dalila la babu dalilin don annabi bai yi ba bai ce a yi ba a yi gaba gari a hana da wayan na uku nan tuban sai da ke mu Allah domin wanda ke da rabo ga Allah bai shirye ta kowane hali لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا jarama تبا ko kuma haƙan ko kuma bal shi ne da jarama Allah yana gaya muku cewa wallahi ba wani shakku tabban ya annallahi ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linuna aya baya bai sa la jarama magana ta fari sai ce la jarama babu shakka ko kuma a ce tabban definitely Allah ya san abin da suke koyewa da wanda suke bayyana na إنه la yuhibbul المستكبرين إنه la yuhibbul المستكبرين Allah baya son masu girman kai daga cikin masu girman kai ko akwai masu tafiya wannan suna jan kasa masu sake wando cikin takalmi haka baya son kai kai tsaye ya sa abin da ya taka Allah ya shirya da mu. Man jaru siya ba ماذا لا يدخل الجنة لا يشجع الجنة wanda ya ja fito da shi tana jan kasa ko yala da yawa suna a ai abubakar radiyallahu anhu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wandon yana zuwa zubewa kasa sai ya jawo shi nan ya ce ba ka cikin wani ku duba ku gani ya abubakar radiyallahu anhu ya yace inna ilari yastafi jawto na yana yana kasa kasa saboda kowa ya san abubakar yawan rashin cin abinci da yawa da tsoron Allah ya sa shi yana ranewa kwarai da gaske har ana ganin alamun asar na biyu na akan awalun shi saboda haka in yi tagyauto nan take sai ya sassaɓe ya yi ƙasa sai ya jawo ya sake ɗaura shi cikin mutane a kowane da haka da yawa wandon shi daidai yake amma da ya yi tafiya nan zuwa can sai wandon ya yi ƙasa sai ya lura ya koma wannan ba shi da laifi wannan bayani yana cikin suratul mudaththir na وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين كذا ولذلك وإذا قيل لهم in aka tare su aka tambaye su ma za an menene ubangijin ku wani hukunci ne ubangijin ku ya saukar saboda an ce wahayi ya sauka da in wasu ka tare suka tambaye su don an ga gaba gare su ne wa aka yi wahayi aka yi karatu aka yi bayani tambaye su menene ubangijin ku ya sauka a yau Falo sai su ce a satirul awwali saboda cin amana sai ni wannan aika duniyoyi ne da na mutanen farko a safe gatan gatan su siffanta wahayi da gatana a safirul ta tatsuniyoyi na anti-anti na kurafat na farko shi ne na ya faɗi bayan ki bai wani komi ba da hannun su ma dole su faɗi hakikan wanda wahayi ya zo babu sun ce su wahayi ma'ana ayat qur'ani ta mugunya fuska kafiri ya kai kafiri na ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم ماذا yau yawan biya wannan wani ƙari ne na zalunci banda zalunci shirka ka soke musulunci ka soke wahayi ta ce ta duniya ce ba komi ba ne ta duniya ce wannan wani ƙarin kafirci ne bisa kafirci liyahamilu autara hun don su ƙara samun daman ɗaukan yadauyensu zunubi alhalan ma'alhali wani zunubi tare da zunubinsu kamilatan yau malkiya don su samu ƙarin ɗaukan nauyin zunubin su da wani zunubi cikakke ranar alkiyama benin azaba bisa azaba shi ne autar azaba bisa azaba tunda zunubi ya ne ku bisa zunubi ta garci iri iri Allah ya kare na wa min autarin ladina Mun bi ghairi haqqa da ghairi ilmi da kuma laifukan waɗanda suke ɓatarwa alladina yudillunahum su ga nasu zunubi na kahircin su na taurin kai saniyan sun nemi wasu jahilai sun sake batin ga zunubin kamito na wayanda sun kafa da su da gari ilmi ba tare da ilimi ba ma'ana bai bai gairi dalil ba tare da madogara ba babu hujja kamar yadda wannan aya ta faɗa a suratul anfal wala yahmiluna asqalahum wa wala wa asqalan ma asqalihim wala yasaluna wala yau yawma al-qiyamati amma kanu yaftarun saboda haka na wa ta'ala wala yahmilun asqalam menene asqalahum ma asqalihim wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftaru ce za su ɗau zunubansu wai riga aljihu dubu saba'in za su je cikin ilin kiyama shedi ya loda ya loda ya kewaye kewaye bayan ubangiji ya zube aljanna jama'a dai ya dawo ya loda ya loda aljihun ga dubu saba'in ya ka ɗauka wani shi ne yana ɗaukar mutum dubu saba'in cikin riga dai kawai ko kwallo kasa cikin ka guda goma ai ƙwallon ƙwallon ya yi yawa. Inda wannan yaudara yaudara kafirci sai amma ga ta shigo cikin ahadin bidiya ta shiga cikin mutanen bidiya ko mutum ya ce ya ɗauke mu mutane sallah abin da ya faru ke na argun wani mustapha lokoko wani jahilan mutane ce ai ya ɗauke musu azumi amma kuma abin ban takaici hidima ɗaya za su yi kai mai ta yi mai aiki ya ɗauke musu ramadan don dama aljanna ita makanta wai yarinya shi don haka wanda biya ga damar shi da sawa ai ya ta wannan babban rami bangaren da an ka saukar da shi da ya tashi tafiya ya cin kurayen kaji sai ce ya ba su aljanna ya yaye ba wayan ga bangare kuma ce sai na dawo kakan ya dawo mai za a yi kowa ya zai Allah ya tsawo ala ku saurara ta amma yi da zunubin waɗanda sun kaɓar da su daga addini to kayan su da za su ɗauka gaban Allah na azaba kai kai kai Allah ya ce tir ta amma ya biro, tir da abin da suke ɗauke da shi ya yi muni don kazamar azaba Allah ya kare na قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر سقطوا من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأن آية تصوك لأكل المرود بالحنان المرود لعنة الله عليه كنا تلافار في من سورة البقرة ألم ترى إلى الذي حاكم إبراهيم في ربه أن آتاه الله قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين النبي إبراهيم ya tabbatar da ubangiji shi shine Allah shine sarki lamaruzu ya tambaye shi shi ubangiji na naka ya sifan shi yake an yi shi ne da zinariya kuma an yi shi ne da azurfa dan munan zinari banza kala da annabi ibrahim ya ce a rabiyar ladi ya koyi wa yi shi ubangiji na aikace aikacen shi ake duba har a san da shi shi ne ya koyi wa yi shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa hala ana ogo yi wa omi ni ma ina rayawa ina kashewa inda don wannan ya kirci ko da rufe je gidan yari a ɗauko mini wanda aka yi mahukunci na laifa da wanda kuma ba haka ba ya zo da mutum biyu kai wani hukunci aka yi ma sai ya ce a yi mini hukuncin kisa ke kuma ba ya ce ni hukuncin ɗauri a kai sai ya ce to a dukkan su biyu hukuncin kisa gare sai ya ce ku je nan bakin kofa ya gani ku tafi da shi ya gani ku kashe wannan aka je da shi aka kashe daya aka dawo da daya kai ma hukunci mai aka yi ma yake hukuncin kisa ce don tafiya ka na raya cewa na ibrahim ko kaga na kashe na raya in dai wannan aikin bangijin ka ba wani aiki ba ne ko ni nan da nan da na yi haka annabi ibrahim ya kora kasan wawa ne sai ce to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib hakika ubangiji wanda nake bauta yana fitar da rana daga gabas a fitar da kai kuma yanzu ka canza mata salo ka fitar ita daga yamma Ahon, ahon, ina magana ahon, bai iya yin da shi ne Allah ce ko buhitar da jika ba wanda na kafirta sai ya kunyata yana iya ba iya amerika bai bude ya tashi yana daftare cikin yara 'yan firamare sai yana jan hankalin children ya daga dosta what is this yara suka ce it is a dosta it is a word it is a dosta ya nuna blood what is this It's a blackboard. It is a blackboard. Can you see it? Yes, we can. What of me? You are our teacher. One and sace wannan allo ne. Muna ganin say, yi muna Say ta. Sai ce mutum. Kuna ganin Allah, ina I ya ce. Ai, blackboard akwai shi. Don ka a ta. gata kun ganta ni ma ga kun gani a tsaki ta to na Allah ya ce kuna ganin shi ta ce ba mu ganin shi sai ce duk shows da yare na no sannan ya nuna babu Allah don inda akwai Allah gani shi ake yi ba haka dai a zuwa ce akwai Allah ba mu akwai ke na yi a ganin physically ikon Allah yaro ɗan ƙarami a firamare ya tashi ya yi demonstration kamar da malam ya yi ya ce kuna ganin malam ya raskafi muna ganin malam sai ce to kuna ganin hankalin inda kuna ganin hankalin malam suka ce ba mu ganin hankalin malam ce malam ya sama malam ma wakaki ne ya sani ne haka Idan malam ya sama malam ma wakaki ne tunda ba a ganin hankalin wannan ya ce makama ji matuƙar gaske ko wani malami sun fito aka yi ilakkara na university ya goge sunan shi ya mai da sunan shi mango aka tambaye dalili ya ce saboda yin shi ka fi mai adalci ba ka bari su bari kamata su bari sai ya girma ya zaɓi sunan da yake so amma to yana jariri an sami shi suna kuma shi wannan sunan tun da an yi mai shishigi don haka ya goge ne sunan shi membo shi ne yana zaune wai lankara da shi yana zaune jaririn shi ya zo ya kama eh, guga ayon na da tashi yana ajiye yaro rere ne yana kallo ne a kujera sai ya sha da shi ya gami da shi sai yaro ya sa sama mai zafi sai ya da shi hannu ya taba aya ya yi kuka ya yi kuka uwan na kifin ta sheko ta tiske ta ce kai kana duniya za ka bari kana gani ya taba wannan dutse ga shi ya kone ya ce to ayyanzu ya samu ilimin zuwa ayin zafi ya Yanzu ya gane, gobe ba zai taɓa shi ba. Sosai a kai shi a tafiya. Allah ya tsawai. Na. Allah ya ce sai ya ambaci lamarutu a nan. Lamarutu shi yasa aka gina mini gida. Gidan Homtier An sai da gidan ya kai inda giragizai wai ciki akwai matakala da zai hau duk waɗanda a sama zai kashe shi ne dalilin gidan ya yi gidan ya ƙare duk an taru gaba ɗai har da shi an kewaye shi ne ana buki ana buki na tattakawa matsayin ke mai ganin kan shi Allah zai hau mai sai ya ce duk wa'yan da ta shi ma shi ya taɓa irin wannan magana ya ce a gina mai gida sarauta Ya hama lubni zauhan lalli a ƙwayar ila ilayin Musa wa inni la abunnu kariba. Ya ce gina mai gida a jini a manufa sai ya ka. zuwa ga ubangijin Musa da Harun ya kashe ya kashe Allah zama da shi kadai ne don ana yi mai yawan yi mai dalili da cewa ko wani Allah sama to zai hau kashe to shi wannan da ya zo suna buki karkashin wannan wannan dini ana batun a hau shi ne Allah ya ce kada makarar ladina min qablihim hakika waɗanda an na gabanin Qurayshawa daɗe sun yi ma Allah suna ma musulunci makir ne ya faru ta hanyar gina dogon gida wai don su kashe halittun ubangiji gaba ɗaya a atallahu sai Allah ya zo da hukunci shi a kan buniya da kan gini nan nan daga ina min al-qawaid daga asas foundation ƙasa ya kare ƙasa gaba ɗaya sai ya kare in ƙasa ya kare sama na lai fa harra al-sahab sai rufin sama ofciyar rufin can da ƙarshe fa harra alaihim sai su hurru gugugugu ba kan babu wani mutum guda wanda ya saura duk sun mutu gaba ɗaya min daga sama sun mutu kwata-kwata saura azaba wuta fatahumullah fatahumul azab Allah ya zo musu da azaba min haitu ya yashkurun ta inda ba su tsammani suna cikin buki na a kan taka a hau kowa ya zo maza sun zo yara sun zo makiya Allah kowa ya dawo wasu na da zaune da kushin kushin ana kire kire ana raye raye an tuɗe maza da mata yana yana wani jin kai wai shi Allah ne zai taka ya hau ko step ɗaya bai taka ba gini ya kare ka yau rubuzo da su gaba ki ɗaya duk sun kamu daga nan kuma aka zubar da su cikin jahannama Allah ya ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة ranar tashin duniya ranar alkiyama yuhdihim wani mai zai su mutuncin yuhdihim zai sa su cikin bakin ciki hudu zai ƙasantar da su maka gani ya ce wa kulu kuma ya ce da su aina shura ka iya biliya ya nuna mai maganar man Allah maganar ta Allah ce da kanshi yake yi don haka ya ce daga nan zai ce aina tura ka'i ana iya karanta shi aina tura ka'i irin suratu shura qalu azanna kamalana min mahis ma an qalu azanna ka ma min mace yes saboda haka Allah ya ce aina shuraka'i anan shuraka'iya ina abokan hadawa da ni ina waɗanda aka isa a bauta musu tare da ni ina suke shuraka'iya waɗanda ake hadawa ana gama matsayina da su dutse to a kira su ina allazina kuntum waɗanda kun kasance تشاقونهم كو فإن تشاقون فيهم منين شاق الاختلاف ومن يشاكك رسول تشاقون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما تشاقون وتتابع مع الشريعه وتتابع مع القران فيهم كو الدليل المصلحه تذكروا ni Allah ina magana da kowa na daidai ku ke ku ke su don haka zangi da suna nan tsaye damar rawani dai a baku za su yi magana ne sai ce da ne na otul ilma sai wani da aka ba ilimi a halittar ilimi da an ba su tauhid sai su ce in yau kaskanci yau kan da bakin ciki a yau a yau din da da ake yin kiyama nan a sunan sakamako alam gare a kan karkar mummunan sakamako da bakin ciki da kuma ya tabbata ga waɗanda suke kakare Allah ya kare mu daga kafirci jami'a لا تتوقف الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا da tawaffahumul malaika wayanda malaiku suka zo ɗiban rayuwarsu eh, mutum bai musulunci ba sai ran mutuwa ko ranar da aka zo ba rayuwa me zai faru alhali zalimi an tufe suna masu zalunta kansu na rashin tuba kashin ran nan ya kamata su ba can baya ba su ba ba suna kan kafircin su ko suna kan ta'addancin to yau gara ranar mutuwa ta zo suna mai zalunta kan su rashin tuba ƙawul salama sai su jefa kalmar sallama amma abin da mufassirin suka ce ba wai cewa sun kai assalamu alaikum duk da ko wanda yake da wanda ra'ayi na ma'ani wurin lafi abin da suka jefa ne cewa su sun su musulmai sun tafi musulunci su musulmai ne kuma sun zaɓi musulunci kamar yadda fir'aun ya yi ko bayan kuma lokacin mutuwa ya hatta ila hatta ila alawka الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا ماذا؟ وأنا من المسلمين فرعون بين دام فحتى إذا أدركه الغرب حتى نتي وكان نتأدش mutuwa ta zo kenan ruwa yana son ya noce ruwa ya kai ga waya kenan ko kai ya rage ya fara shan ruwa qala amantu sai ce na yi imani annahu yadda al'amari yake la ilaha ba wani abin bauta bisa cancanta illa lade amanar fili banu isra'il sai dai ubangiji nan da banu isra'ila suka yi imani da shi ɗan dutsen a ba faru sunan wa'ana Minan musulmi ni ina cikin musulmi Allah yake ce banza ni a ah, Guy, this way. And do When the head is off. Sai yanzu ne za ka kari musulunci sai yanzu. da a sai ta ƙablo, ka yi ta yi ta yi ta baya. Wa kunta minal musulmi kana cikin masu banna dukkan sabawa kayi ta kana cikin da ta ce yanzu ne za su ce don haka ba karfa ba wannan sharari ne da mutumin da bai shigo ba sai da ya kai gargara suratul nisa Allah yana cewa da ya lilladina ya'maluna حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ya malu da sayyana ga wa'in da suke aikata zulubai ne a zuwa ayyuka da sun ke tuba har sai yau ce hata idan hadara a dun malu a sai da mutuwa ta zama ɗaya fada ya nisa da shi yanzu ya tuba Allah ya ce wannan tuban ba tuba ba ne ko bari kai aikin banza ne suke fari kai aikin banza ne saboda ta kai gargara Ta kai ka fara ganin mala'iku na na jiba rai ta ce ka tuba Allah ya ce wannan tuba bai ya dare ta ba tuba ta biyu da bai yi dare ta ba wannan da ne ne mutuna wa mun kufa da wayanda sun ka mutu suna kan kafirci wayannan su ma ba a yaye ba amma mun bayani ya wanda ya mutu akan zunubi bai shirka bai tsaki bai duba bai bokanci bai kafirci wannan yana kan mashi'ar Allah yana Allah ko mashi'ar Allah ta shahidi zai yi a yaye ba saboda shi musulmi ne mai zunubi in kuma ba a yaƙe mai ba ma aka kai shi wuta za a shafe jahannam halin tauhe tunda dai yana sallah yana azumi yana zakka yana haji kuma ya san Allah gaskiya ne yana da sauƙe, bai shirki da Allah amma ga zunubi za a yi mai babban za a kai shi wutar ta gyara mai halilai ko shekara ɗari biyar da aka ɗiba mai ai ka ga an mai babban babban lokaci ai lahira babu inda a cikin shekara da biyar dole ne ko kwana ɗaya ne sai ya fi shekara da babu tafiyar da ɗari biyar ɗari bakwai lahira babu wannan tsari ko da kwana ɗaya ne aka yi masu nuna ko ji to ƙirgan duniya na shekara dubu ne 1000 years maganar dari uku dari biyar balle a cewa yawan Ba kun kwana musu halin gidan babanka kuma yadda kai ba alƙawar kalama suka jefa kalmar musulunci ma kuna na amalu min so'in suka ce mu ba mu zama na aikata kowane irin mugun abu ba mu ba mu taɓa laifi ba ba mu taba saba maka bayan Allah ba mu taba yin laifi ba kariyar banza bala Allah ya ce kai shiru inna Allah alimun bima kuntum ta'malu Allah masa ne ya ga abin da kuke aikata To kun ce ba ku taba laifi ba Allah ya san kun yi laifi kuma zai kawo muku hujja za a kawo littattafai da hujjoji na mala'iku zo سلونا كما تقول نعم فدخلوا أبواب جهنم خالدين تأتي فدخلوا تشكى أبواب جهنم daga ƙofofin jahannama idan kamar da muka yi bayani kwana baya kowa da irin ƙofar da ta dace da shi wannan shi ne abin da yake a cikin wutan nan ko masu wani masarkar da makoma masu girman kai ga addini da ibada ga bin gaskiya ga bautan Allah Allah ya kare mu ayi hakuri kenan halin dallo nan da zuware ina da mai masauki ya wuri sai a mai yusuf ya wuri nan ce ya kawo min ziyara yau ranar ce ta farin ciki yi. Allah ya saka mu da alheri في مرة بيان هنيا سكاكينا أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ah, adam malik barista ya aiko cewa yana raba ainihin mata masu rayu wanda ya aiko bugu dari kamar lokaci rawa bugu dari na shinkafa da goma na sila da ya wanda ta nuna ya tsara wannan hudu da arba'in mata ɗari hudu da arba'in su ne za su ci gajen ainihin wasan